ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق yana mai juya wuyansa saboda girman kai domin ya kawar da mutane daga imani da shiga addinin Allah duk wanda wannan ita ce siffarsa to yana da wani ƙasƙanci a duniya na abin da zai gamu da shi na azaba, kuma za mu ɗanɗana masa azabar wuta mai ƙuna a lahira.